This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau har yanzu Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na ƙarshe yau biyar ga watan Oktoba. Yau aka yi bukukuwan ranar malamai ta duniya. Za mu ji yadda ta kaya a jamhuriyar Nijar muna kuma da rahoto kan harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba a wannan shirin Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar da shirin labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Fatan ana huta lafiya ga labaran. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta buƙaci ƙasar Rasha ta gaggauta yin wato mata bayani bayan da ƙasar Turkiyya ta ce jiragen yakin Rasha samfurin jet sun kutsa cikin sararin samaniyarta na tsawon kwanaki biyu al'amarin da wani babban jami'in rasha ya alakanta da rashin kyawun yanayi jiragen yakin turkiya sun fafari karfafan jiragen yakin rasha samfurin jet daga kasar su daura da kan iyakar kasar siriya bayan aukuwar al'amarin a ranakun uku da hudu na watan oktoba a makon jiya rasha ta fara kai hare-haren jiragen yaƙi kan wasu wurare a siriya inda ta ce tana kai hare-hare ne kan wuraren isis waɗanda ta kira 'yan ta'adda wato 'yan tawaye da ke adawa da gwamnatin siriya su ma bayan wannan kutse na sararin samaniya turkiya wacce mamba ce ta neto ta yi gargaɗin cewa zai fa kasance laifin rasha muddin wani abin takaici ya auku bayan wani kutsen sakatare janar na neto jan stalbank ya faɗi yau litini cewa ya gana da ministan harkokin wajen turkiya faridun sirgulu don tattaunawa kan take-taken rasha a siriyar kwamitin gudanarwar kungiyar ya ce hukumomin turkiya sun sha gargaɗi ga jiragen rasha su fice daga sararin samaniyar ƙasar ya bayyana kutsen da abin da bai dace ba sannan ya buƙaci rashar ta yi bayani kafar labaran intafax rasha ta rawaito wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ƙasar mejo janar igno konoshenkov na alakanta faruwar al'amarin da munin yanayi ya kuma ce babu wani dalili na neman alakanta al'amarin da makirci an bayyana waɗanda suka ci lambar yabo ta nobel ta farko ta wannan shekarar kwamitin ba da lambar yabo ta nobel da ke birnin stockholm ya ba da lambar yabo a fannin magani ga masu ilimin kimiyya 'yan ireland da japan da kuma china William Campbell daga Ireland da Satoshi Ufumura daga Japan sun raba lambar yabo saboda gano ta dabarar jinyar wata cutar da tsutsa ciki ke haddasawa. Shi kuma ɗan ƙasar China mai suna Tuyoyo gano wani magani ne ya yi wanda ya matuƙar rage mutuwa tsakanin masu fama da ciwon malaria saboda haka shi ma zai raba wannan kyautar da su. Kwamitin ba da lambar yabon ya ce waɗannan magungunan biyu da aka gano sun samar da ɗan adam hanyoyin dakile waɗannan miyagun cututtukan waɗanda ke shafar miliyoyin mutane kowace shekara ci gaban da aka samu ta fuskar ingancin lafiyar bil'adama bai misaltuwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya ba da sanarwar ware wasu wuraren kare halittun ruwa a jihohin Maryland da Wisconsin a wani babban taron ƙasa da ƙasa na duniya kan rayuwar halittun ruwa. ana sa ran sauran ƙasashe ma za su ba da sanarwar ɗaukar irin wannan matakin a taron na kwanaki biyu mai taken tekunmu ko awa ocean da turanci a valparaiso na ƙasar chile sakataren harkokin wajen amurka john kerry na halartar taron wanda aka fara yau litini amurka na ɗaukar ƙwararan matakai na kawar da gurɓatar muhalli da ake yi da sinadarin carbon da kuma kare rayuwar wato ruwayenta. ta a cewar obama a wani saƙon da ya miƙa ta kafar bidiyo yana mai nuni da abin da ya kira sha'awarsa ta musamman ga teku tun lokacin da yake girma a hawaii da indonesia ƙasar na gina gandun kare halittun ruwa a wato bayan sama da shekaru gwammai wanda ke da muhimmanci ta fuskar tarihi da kuma dogaron halittu kan da juna. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau aka yi bukukuwan ranar malamai ta duniya wadda a bana aka mai da hankali kan yadda ayyukan su ke taimakawa ga ci gaban al'umma. Wakilinmu Sulaimun Muni Barma ya aiko mana da rahoto kan yadda aka gudanar da bikin a Damagaram, jamhuriyar Nijar. Wannan shine karo na uku da ma'aikatan jamhuriyar nishar da malaman makarantar ƙasar ke shirya bikin haɗin gwiwa domin tunawa da malaman makaranta a albarkacin zagayowar ranar biyar ga watan Oktoba, kamar yadda a bana tawagogin malamai daga yankuna takwas na nishar suka halarci bikin musamman da aka shirya a ɗakin taro na Palais de Congrès da ke Yamai. ƙungiyoyin malaman sun yi amfani da wannan dama domin gabatar da koke a game da matsalolin da malaman makaranta ke fuskanta a yau a ƙasashen Afirka irin su Niger Malam Abdu Abdurrahman shine sakataren kungiyar malamai ta Sinan. Malamai 'yan gwamnati a ɗauki su shigo aiki dindindin. a rika biyan su yadda ake biyan kowa wata rika yanka biyan ma'aikata sun a biya su sai gani ma makaranta yan kwanta rage sai an wata ya mutu an kai wata ya wancan ya kama har ya kai zuwa goma sha biyar har zuwa ashirin masa na a biya su wata da ya wuce mun ci wannan mun yi ala da shi yau sojiya an sha ganin malam makaranta ta yayi konkur na duwan ko na police ga sunan dai kaga wannan bai daidai bane a ce malamin makaranta wanda yake ya kamata a ce shine ma a ce reference kuma a ce yanzu shine yake gudu yana koma can wani aiki don ya ga kamar aiki na malamin makaranta ba aiki bane wanda yake biya ko ba ga waɗannan matsaloli ministar makarantun sakandare ta ƙasar Nijar madam Betty Aishatu Habibu Ummani ta taɓa wasu wahalhalun da malaman makaranta ke fuskanta a yankunan da ke fama da matsalar tsaro mushanni waɗanda a can cikin karkara masu nisa mushanni waɗanda a cikin karkara wanda hamada ta canye mushanni waɗanda a cikin karkara inda adda kwai matsala balantana an ce muku matsala bala'i na boko haram suna ba da ilimi kuma ba su fasa ba a wannan makon ga sakamako da an ka jaraba shekarar gada ta huce yan difa sun yi aiki kenan dole a jinjina musu dole a gode musu kuma dole a ka musu goyon baya Bikin karrama ranar malamai ta duniya ya kasance wata dama ga gidauniyar tattalin iyali ta uwar gidan shugaban kasar Nijar Dr. Malika Isu Muhammadu ta baiwa wasu malaman makaranta tukwici saboda kokarin su a ayyukan ci gaban ilimi. Madam Alfija Absatu sunana, mun shanya ce a CS mai manga Umara a Agadis. Na yi horin ciki da ya zamanto Allah ya sa ina cikin wa'anda aka yaba masu bada horo zuwa ga 'yan makaranta. kuma wanga tukuiti da suka bamu sun kara mana karfi a kan cewa mu kara karfi bisa aikin da muke yi sunana musa ahmed daga zandar nake sauran yan wani abin da zani ce musu shi dai mutum komi ya shiga komi yake cin abinci a ciki ya yi shi da kyau kullum ya yi kokarin da abu zai zama abin yabo ne alkaluman hukumomin Nijar sun ce kimanin malamai dubu ɗari ne ke koyarwa a makarantu mallakar gwamnati kuma kashi 80 daga cikinsu malaman kwantaragi ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. haka yake to daga harkokin ilimi kuma sai batun tsaro a jamhuriyar Nijar din inda kungiyar Boko Haram ta zafafa kai hare-hare. Wakilinmu Yusuf Abdullahi ya yi nazarin batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. yawan kai hare-hare na waɗanda ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne na ci gaba da yin kamari a 'yan kwanakin nan a yankin difa bayan harin da ƙungiyar ta kai a ranar 25 ga watan jiya a garin ingurtuwa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyar daga ciki har da mai garin wannan garin da kuma wanda ƙungiyar ta kai a farkon wannan wata a garin barwa wanda shi kuma ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyu tare da jikita wasu fararen hula guda hudu sannan harin baya bayan nan shine wanda kungiyar ta kai a ranar lahadin da ta gabata a wata unguwa ta birnin difa wanda shi kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane tara wannan al'amarin dai na yawan kai hare-hare na kungiyar boko haram a 'yan kwanakin nan na ci gaba da ɗaukar hankulan al'ummar nijar siraji isa shugaban wata kungiyar matasa da ake kira mojen ya bayyana cewa al'amarin da ke faruwa a yankin na difa a 'yan kwanakin nan na nuna cewa gwamnatin Nijar na yi wa sha'anin na tsaro rikon sakainar kashi. Hakika waɗannan abubuwa sun nuna cewa gwamnati ba ta ke ga yi ma wannan eh, matsala ba ta ke ga mata rikon da ya kamata a yi ba ta ke ga sa sojawa cikin yanayi na gari wanda sojawa za su iya hakika duka labarukan da gare mu muna da tabbacin cewa ma'aikance sojawa hakika ba su cikin yanayi nagari ba a ba su makamman aiki waɗanda ke iya ba su inci su yi hito na hoto su yi karo sannan kuma su murkushe waɗannan 'yan ta'adda. a nasa bangare muhammad almansir ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya bayyana cewa idan gwamnati na buƙatar murkushe wannan ƙungiya ta boko haram to ya zama wajibi ta dama da al'ummar yankin difa domin tona asirin duk wanda ake kyautata son cewa dan kungiyar boko haram ne mata dan ba a dama da talakawa ba ta yi wa a samu wannan eh, a ci mana matsala saboda mutanen kin duk uwa da juna ne kuma al'ada guda ce kuma wani bihalshi guda ne kenan dole hakuma eh, ta sa ta nemi hulda talakawan wurin to sai dai a nasa bangare siraji isa shugaban kungiyar motion ya bayyana cewa yin haka na da wuya saboda wasu dalilai waɗanda ke tsayawa su ba da haɗin kai su nuna waɗanda a 'yan boko haram sai zamanto da dar sai a zo a yanke su kenan basu da tsaro kenan gobe wani bai gani a saboda an yi ɗaya an yi biyu waɗanda ke ba da haɗin kai su tona ma 'yan boko haram asiri sai zamanto da dar da jijibi wajen sallah sai a zo a yanke su a kashe su to idan ya zamanto waɗanda ke ba da rahoto waɗanda ke ba da haɗin kai waɗanda ya kamata a ce sun ba sojawa labaruka nagari na waɗannan 'yan ta'addanci ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakan ganin cewa waɗannan mutane an tsare su saboda a samu haɗin kan waɗansu na kusa gare su ko in ce wasu 'yan uwansu to sai dai a nasa bangare Muhammadu Bako magajin garin Boso ya danganta hare-haren na kungiyar Boko Haram a 'yan kwanakin nan da karuwar ruwan tafkin Komadugu Yobe da ke iyaka tsakanin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Nous avons une frontière de 50 km de Boso à ya ce muna da iyaka ta tazarar kilomita hamsin daga boso zuwa bandi kuma jami'an tsaronmu ba za su iya killace dukkanin wannan iyakar ba saboda ruwan dubu yobe da ke hawa wannan yasa jami'an tsaronmu ba za su iya amfani da motocinsu ba wani labari da ya zo muna a daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ya nuna cewa wasu 'yan kunar bakin wake guda hudu sun tarwatsa kansu a su na kai wani sabon harin kunar bakin wake a garin boso yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe biyar saura kusan minti goma sha biyar na yamma yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ne za a ji cewa Manchester United ta ji jiki sosai a hannun Arsenal. Sabon shugaban hukumar kwallon kamar kuma ya fito ya bayyana alƙiblar da zai ɗauka. Sannan Chad da Saliyo suna shirin karin bata a Najeriya. jama'a barkanku da wannan lokaci da sadoma da kowa da sabon shiri na labaran wasanni. To nan ba dadewa ba za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda aka yi wa Manchester United kace-kace amma bari mu fara nahiyar mu ta Afirka inda sabon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru wanda aka bayo hukumar kwallon kafa ta wannan kasar da ake kira FIFA Foot domin yi mata jagora wato Tombi Eroko Sidiki ya lasa takobin cewa zai yi duk abin da zai yi domin ya haɗa kan mutanen kamaru masu son kwallon ƙafa kuma ya taimaka wajen haɗa barakar da ta faru a cikin wannan hukuma ɗin a yau litinin ne aka zaɓi shi su a matsayin sabon shugaban wannan hukuma wanda wannan yana nufin zai karɓi jagorancinta daga kwamitin nan da hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa ta kafa tun cikin watan yulin shekarar 2013 yana jan masa. yanzu samun cewa a cikin nasara an gudanar da wannan zaben da aka yi yau litinin a can kamaru yana nuna cewa kamaru din ta samu cika ɗaya daga cikin manyan ƙa'idojin da ita hukumar ce ta gita mata wanda zai hana sa mata tarniki na hana ta harkokin kwallo kuma shi ce dake din da naɗa shi bai ɓata lokaci ba wajen zabura da fuskanta da kuma tunkarar matsalolin da suka jawo har halin da kamaru ta shiga a cikin wannan musamman rabe-raben kawuna da aka samu abin da ya jawo barazana ga wata fika food ya kuma kawo cikas ga harkar tafiyar kwallo a can kamar din ɗaya daga cikin matakan farko da ya ɗauka shine na cewa zai tuntuɓi ruhun ɗan ƙwallon kafa wato mai tsaron gida kenan na kamaru joseph antoine bell ɗaya daga cikin mutanen da suka daɗe suna suka lamirin harkar kwallo a kamaru wanda kuma wato a da haka ya samu saɓani da ita fika ɗin shine sabon shugaban ya miƙa masa hannun yin musafaha sadiq ya shigo da matakai guda goma sha ɗaya da yake so ya ɗauka domin gyara harkokin wasannin ƙwallon ƙafa a kamaru kuma ya ce zai tabbatar da cewa wasunsu za su haɗa da samar da kayayyakin aiki da komai da wato samarwa ita kanta hukumar fika ɗin sababbin ofisoshi shi dai wannan sabon shugaban mai shekaru 52 da haihuwa ya ce kuma zai mai da hankali kan kwallon matasa da rayata da kuma tabbatar da cewa ya nemi saka jama'a cikin harkokin gudanar da kwallon a kamaru idan allah ya kai mu ranar talata mai zuwa ba ta gobe wacan ta sama wato sha uku ga watan nan na oktoba da muke ciki ne kungiyar kwallon kafa ta kasar saliyo za ta fara zagaye da farko na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 a kwallon da za ta buga da kasar chadi amma ba a chadi ba ba a saliyo ba a nigeria a birnin fatakwa za a yi wannan kwallon su dai hukumomin kwallo na kasar saliyo har yanzu suna karkashin takunkumi da aka samu su ba a bari a yi duk wani wasanni a cikin kasar a sanadin kwallon cutar na ta ebola da ta mamaye kasar kuma ta janyo asarar rayuka a adadin shugaban hukumar kwallon kafa ta sabiyo sori ibrahim sisi ya ga wa gidan rediyon bbc cewa yana gode wa najeriya ainihin saboda wannan karamci da ta basu na su yi wannan kwallo a cikin kasar tasu sai dai wannan ba shine karon farko da kungiyar kwallon kafar saliyo ta yi amfani da wannan filin wasa na fatakwal a matsayin wurin kwallon ta ba a nan ne suka kara a watan da ya gabata da ƙasar cote a inda su biyun suke neman shiga cikin gasar cin kofin kalubalen na afirka wato afirka cup in nations sannan kuma kafin zuwa yanzu ya ta saliyo saboda wancan takunkumin da aka sa mata galibi takan je kasashen da aka haɗa su yi wasanni ta yi wasanni a cikinta kuma sai dai kash galibin duk wasannin da ta yi ba ta samu nasara a cikinsu ba shi dai wannan hani ko takunkumin da aka sa saliyo wanda tun cikin watan agustan shekarar 2014 aka samu su shi allah da zai kare a cikin watan nuwamban wannan shekara idan dai ba a samu wasu sababbin cututtuka na ebola da suka bulla ba da ka kwanaki 42 suka rage idan saliyo ta yi su ba tare da an samu wani sabon mutum ya kamu da wannan cutar ta ebola ba wato hukumar wato hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO za ta yi mata wankan tsarki cewa ta rabu da wannan cutar insha Allah har abada abadiya to in allah ya sa ta yi nasara akan kasar chad a wannan kwallon da za su yi a can najeriya ne saliyo za ta zo ta kara da kasar misra wacce sau bakwai tana cin kofin kalubalenka na afirka to har yanzu kuma ita kanta najeriya din an ce za ta yi amfani da filayen wasanni guda uku na kasar belgium a shirin da take na karawa a wasannin sada zumunci da za ta yi da kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma kamaru a can belgium din Sade Charles Tonduro yana ɗaya daga cikin filayen wasannin da Najeriya za ta yi amfani da su idan sun zo za su kara da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ran takwas ga watan nan da muke ciki. Kwana uku bayan wannan wato ran sha ɗaya ga watan Oktoba, Super Eagles za su je filin wasa na Rose Beard Stadion da ke can Belgium domin su kara da ƙasar Kamaru ƙasar da daman dai da ita da Najeriya wasan kowa. to dukkan waɗannan wasannin da an shirya wa ita najeriya da su sauran kasashen ne domin su shirya shiga gasar cin kofin kalubalenka na afirka cup nations da kuma kwallon duniya ɗaya daga cikin masu sararin da ake kira hafizu balarabe guso ya aiko mana wata gajeru wasiƙa yana cewa 'yan arsenal ku daina murna ku ya kama zaki lallasa manchester united da kuka yi ba shi bane cin kofin firimin ingila in ji hafizu bisa ga duka damu hafizu yana cikin miliyoyin magoya bayan manchester united da basu ji daɗin abin da ya sami manchester ba a ƙarshen makon nan a wata fafatawa mai zafin gaske a gasar premier ta ingila arsenal ta lallasa manchester united da ci uku da nema an fafata wasan ne a ƙarshen mako a gidan arsenal na emirates inda Alexis Sanchez ya soma saka kwallon farko kafin Masoud Ozil ya saka ta biyu duk a cikin rabin lokacin wasan na farko. Sanchez ya sake zura wata kwallon ta uku daga dogon zango abinda ya baiwa Arsenal din nasara akan United karo na biyu a cikin karawarsu goma sha hudu da suka gabata a gasar ta Premier. Duk da dai United din ta dan farfaɗo a rabin lokaci na biyu to amma bata sami jefa kwallo ko ɗaya ba. wannan nasarar dai ta daga arsenal zuwa matakin ta biyu a teburin gasar ta premier da maki goma sha shida yayin da shan kashin kuma ya mai da united wacce a da take ta daya a tebur zuwa ta uku bisa yawan kwallaye haka kuma wannan kashin da arsenal ta baiwa manchester united ya taimakawa manchester city ko madarewa saman teburin gasar bayan da ita ma ta yunkuro a wannan makon ta lallasa newcastle da zunzurutun ci shida da daya to sai dai kuma zakarun ingila din wato chelsea da ta soma kakar wasanni ta bana cikin mawuyacin hali ta kuma fuskantar koma baya a wannan makon sa'ad da southampton ta bita har gidanta na stamford bridge ta kuma doke ta da ci uku da ɗaya hakan ya sa chelsea din komawa ƙasa a matakin ta goma sha shida a tebur da maki takwas yayin da ita ko southampton ta ɗaga sama zuwa matakin ta tara da maki goma sha biyu wannan lamari kuma ya janyo kakkausan suka ga kocin chelsea din jose mourinho tare da yin kira gare shi da ya yi murabus to amma kocin wanda ke kiran kansa na musamman ya ce ba zai yi murabus ba sai dai a kore shi to sai dai kuma rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa hukumar gudanarwar chelsea din ta ce san ba ta da kudurin sallamar mourinho a maimakon haka ma hukumar ta fitar da wata sanarwa da ke bayyana cikakken goyon bayanta da kuma kaunar aiki tare da take yi wa kocin ɗan ƙasar portugal A ƙasar Spain kuma Villarreal ce ke saman teburin gasar La Liga a wannan makon duk kuwa da kashin da ta sha a gidan Levante da ci ɗaya da nema. Hakan ko ya biyo ne bayan kashin da Barcelona ta sha a gidan Sevilla da ci biyu da ɗaya yayin da Real Madrid ko ta yi kunnen doki da Atletico da ci ɗaya da ɗaya. A ƙasar Italiya kuma zakarun Serie A wato Juventus wace ita ma ta soma kakar wasanni ta bana tare da koma baya ta farfado a wannan makon inda ta doke Bologna da ci uku da ɗaya nasarar ta ta biyu kenan a gasar a kakar wasanni ta bana to amma har yanzu tana ta goma sha biyu ne a tebur tare da tazarar maki goma cur tsakaninta da fiorentina da ke jagorancin teburin gasar to sai dai lamarin ya sha bamban a kasar jamus inda zakarun gasar bundesliga ta kasar wato bayan munich ke ci gaba da bayyana aniyarta ta kare kambinta bayan da karshen makon nan ta lallasa abokiyar adawar ta borussia dortmund da ke binta a tebur da zunzurutun ci biyar da ɗaya hakan ya ƙara tazara tsakanin su zuwa maki bakwai inda bayan ɗin ke sama da maki 24 yayin da dortmund ɗin ke bin ta har yanzu da maki 17 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato ka gaishe ka murtala kasashen burkina faso da mali da dukansu suke kasu wato na ta afirka ta yamma kuma suna makwataka da juna za su sabunta jayayyarsu ta kwallon kafa a karon farko cikin watanni shekaru takwas a lokacin da za su haɗu ranar juma'a nan mai zuwa domin su yi wasan sada zumunci a tsakanin su sau 25 burkina da mali suna kwallo da juna kuma a cikin wannan wasannin da suka 25 galibi mali ce takan samun nasara domin idan ka dubi baya za ka ga cewa sau goma sha uku tana cin ita burkina faso din amma ita ma burkina din ta sha ta sau goma sannan sau biyu suna kunnen doki to ita cote d'ivoire din alamomi ba sa nuna cewa tana cikin nasara a kwanakin nan domin dukkan wasanni bakwai da ta yi a baya baya din nan ita aka bi ta kambuta ko wasan da ta yi a botswana cikin watan satumba nan da ya wuce a cikin rukunin su na d na masu son shiga gasar cin kofin afirka na shekarar 2017 an bi ta kan ita cote d'ivoire din to ita ma dai shi yasa burkina faso din ita ma kanta take neman ta yi kwallon da za ta sa to ta karfafa zukatan magoya bayan su ya wannan kara da za su yi da mali kamar dai da muka ce a wurin dukkan kasashen biyu wannan wasa wasa ne na share fage da kuma kimtsawa shiga gasar masu sun shiga wasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi nan gaba. jama'a abin da ya sauka shirin labaran wasanni wannan litinin kenan sai allah ya kai mu wuta a madadin murtala faruku sai da ya kuma na rahoto ne ne ali mustapha sokoto a washington yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka sake barkewar rikici a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya haifar da damuwa a kokarin da ake na miƙa mulki ga farar hula da girmama 'yancin ɗan adam na dukkan 'yan ƙasar Jama'a da dama na jin tsoron rikicin na ranar 25 ga watan Satumba da ya sanadiyar mutuwar mutane 41 ka iya rikidewa yakin basasa idan ba a ɗauki mataki da wuri ba. Ƙasashen duniya baki ɗaya sun yi Allah wadai akan harin da aka kai akan fararen hula da kuma ma'aikatan agaji, kuma Amurka na yin kira ga a gurfanar da waɗanda suka aikata wannan cin zarafin, sannan kuma masu ɗauke da makamai su aje makamansu. ‘Yan ƙasar Afirka ta tsakiya sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne suka bayyana fatan su na kaucewa daga tsohuwar aƙidar ta'addanci ta hanyar yin rijistar zaɓe da aka shirya za a gudanar a ƙarshen wannan watan. Yana da matuƙar amfani yadda zaɓen da za a gudanar zai ba zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya damar jagorantar jama'ar Afirka ta tsakiya da dawo da dawwammamiyar zaman lafiya mai ɗorewa. Amurka na mai tabbatar da goyon bayanta kan kokarin da ake na miƙa mulki ga farar hula da kuma taya mahukuntan ƙasar murna kammala daftarin tsarin mulkin da suka yi a kwana-kwanan nan. Gerard Hodel tare da tawagar Amurka a kwamitin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewar jamhuriyar Afirka ta tsakiya na da dama ta musamman da za ta kai ƙasar ga dawamammiyar zaman lafiya a 'yan watanni masu zuwa. A bayyana yake kawo ƙarshen tashin hankali da kuma amfani da wannan damar na da matukar amfani a zamantakewar kasar. Yayin da Amurka ta samu ƙwarin gwiwa akan miƙa yara mayaƙa da aka yi ga hukumar UNICEF a kwana-kwanan nan, Amurka na mai matukar baƙin ciki a game da dubban ƙananan yaran da har yanzu ke hannun ƙungiyoyin 'yan bindiga. Amurka na ba kwamitin share fagen miƙa mulki shawara tare da goyon bayan ƙasashen duniya da su mayar da hankali domin dawo da sauran yaran. Amurka ta yi Allah wadai da hare-haren da ƙungiyoyin 'yan bindiga suka kai akan jerin gwanan ma'aikatan agaji da ma'aikatan zaman lafiya. Amurka na goyon bayan ƙoƙarin ayyuka da manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma dakarun Faransa waɗanda ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar Sangaris da ke aiki da hukumomin jamhuriyar Afirka ta tsakiya domin tabbatar da bin doka da oda. Amurka ta yi maraba da alkawarin da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi akan manufofin hukunta duk wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniyar da ya ci zarafin mata a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wanda ya haɗa da ƙananan yara. Amurka ta dukufa wajen aiki tare da hukumomin miƙa mulki da kuma ƙawayenta domin taimaka ma mahukuntan Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya komawa mulkin demokuraɗiyya wanda ke kare hakkin kowane ɗan ƙasa. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. To a takaice kungiyar tsaro ta NETO ta buƙaci ƙasar Rasha ta gaggauta yin mata bayani bayan da ƙasar Turkiyya ta ce jiragen yakin Rasha samfurin jet sun kutsa cikin sararin samaniyarta na tsawon kwanaki biyu al'amarin da wani babban jami'in Rasha ya alakanta da rashin kyan yanayi. An bayyana waɗanda suka ci lambar yabo ta Nobel ta farko a wannan shekarar. Kwamitin ba da lambar yabon ta Nobel da ke birnin Stockholm ya ba da lambar yabo a fannin magani ga wasu masu ilimin kimiyya 'yan Ireland da Japan da China. Shugaban Amurka Barack Obama ya ba da sanarwar ware wasu wuraren kare halittun ruwa a jihohin Maryland da Wisconsin a wani babban taron ƙasa da ƙasa na duniya kan rayuwar halittun ruwa Masu neman jirgin ɗaukar kayan da ya ɓace sun hango wasu tarkace cikin ruwa a yankin da jirgin mai ɗauke da mutane talatin kuma ya ɓace ranar Alhamis a kudu maso gabashin Bahamas. To a gaishe ka masu saurare nan za mu dasa aya a shirye-shirye na daren yau sai kuma gobe da maɗaukacin sarki ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da taya na gabatar da shirin da kuma malama julia da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.